Salamu alaikum. Salamu alaikum. Eh, wa alaikum salam. Ah, bismillah wani Allah. Gidan mai gari yana baya. Ka wuto shi nan. Ba gidan mai gari nake nema ba. Allah ina neman gidan Malam Musa ne. Wani mutumin ƙauyen nan ne da yake aikin gadi a birni. Malam Musa? Eh. Malam Musa na nan koko wanda yake gadi a birni. malam musa wanda yake gadi a birni an gan shi dan uwana ne ka gan shi ne wata ɗaya da ya wuce muna neman shi an neme shi an rasa sama ko ƙasa don Allah in ka gan shi ka taimaka mana mai gida wallahi iyalin shi suna cikin mawuyacin ka taimaka mana ya za mu je ka kai ni gurin iyalan nasa to mu je babu nisa mu ta nan ƙasa ne zo mana bismillah shigo motar mu je mana ba nisa nan ne nan ne ai ka san ba za ka haɗa tafiyan kafa da na mota ba Amma ni in sauka mu tafi a kafa ko kuma kai ka shigo motar ba. to mu je ta nan za ka shigo ina zan shiga gashi shigo. rufe kofan za ka yi in jawo eh jawo kofa ka san mun saba da keken shanu Ga gidan can. Nan nan ne. To ban iya buɗewa ba. gidan ne nan nan ne gidan malam musa dan uwana ne babu komai in ka shiga ka tomo mutai sai kika ga nan da bako na kama hanya zan tahi rahi zan tahi neman gambo kin san shagen yawo ne da shi shine sai na ga wannan bawan Allah ya ce mani yana neman gidan Malam Musa shine na ce mashi dan uwana ne ya taho mu ita ce mai ɗakin shi waɗannan ɗaya ne ne halaka ka mana labarin sa ne satin mu uku cir so ɗaya tak muke cin abinci abincin ma sai makota sun taimaka sun kawo mana daga gida hudu ya dawo gida uku ya koma gida biyu yanzu gida ɗayan ma na tabbata sun kusa su gaji da mu kuma ni iyaye na duk sun rasu kuma shi malam bai da wani ‘yan uwa ta kamar me na jini sai na nesa na nesa ma wanda ba su san martaban iyalinsa ba labarin batan shi na ji ne na taho domin taimakawa iyalansa ma yanzu menene babban matsalan ku a yanzu shine rashin sani inda halin da malam yake ciki ko a mace ko a raye shine ban sani ba bayan haka fa sai abinci da kuma mi an sa ranar yarinyar nan yanzu magani nake gani ya kamata a ɗaga auren saboda shi ne mahaifinta shi ne ta dogara da shi ba shi yanzu ya za a yi idan yana raye allah ya bayyana shi idan kuma ya mutu allah ya ci shi allah ya sa ya huta allah ya sa aljanna makomanshi kuma allah ya kyautata ƙarshen mu wannan dubu ɗari ne sai ɗan so masa yin wasu ƙananan abubuwa kafin zuwa gobe zan kama kayan abinci da wasu abubuwa dubu ɗari to wallahi ko mai garin mu alhaji bai da ajiyayyun kuɗi da suka kai dubu ɗari ai sun yi yawa wannan yaro haka kawai kaga ya dace ya cancanta ka taimaka mana ba haka kawai bane duk inda marayu suke nakan nemi su domin in taimaka musu ko a ina ne zan yi muku abin da ya fi wannan ma wannan ba komai ba ne Allah ya taka da alheri Allah ya biya ka zan dawo ka gaida gida ya haƙuri ya haƙuri Allah ya saka da alheri ka fito. Malam, sai kuma kukan me kake yi? Na'am? Kukan me kake yi? Wallahi mai gida. Tun ina ɗan kankane, ina ɗan kankane yaro. Shekara uku uba na ya mutu. Ina da shekara bakwai duniya uwata ta ce gagarin kuɗi. Kuma ni wallahi ban taɓa ganin mutum. Mai jin tausayin maraya ba sai yanzu da tsufana. na. Allah ya saka maka da alheri amma za sha wahala wallahi malam tanimu sunana an tanimu tanimu ba na so magana nan ta fita magana ta hita ba na so wannan maganan ta fita ba na so kowa ya san wannan magana ni duniya babu wanda zai ji wannan magana na rantse maka da Allah babu babu duniya wanda zai ji wannan magana daga ni sai kai ina da niyyar in taimaka wa bayan Allah na. Idan har ka rafa min asiri, to kai ma zan maka ihsani. Wallahi in na tona maka asiri, Allah ya tona nawa, ya tona na uwata, ya tona na mai garin. Ga wannan kuɗin, ka rike Nawa? idan ka iya rufe bakinka mm-hmm. to duk ranar da na dawo zan kara maka ka gaya maka ya gum gobe ina so zan zo in ka musu kayayyakin abinci da suturan da za su rinka sawa idan na zo zan so in same ka a daidai inda na ɗauke kan nan sai mu ƙara so gidan nasu domin mu kawo musu tare da ni da kai to da an yi sallah da asuba zan je sai in zauna in jira ka hanya ma karbi wannan kaya bawan Allah a ce duk wannan a sadaka? Halima? Ai wannan ma kaɗan. Mutane irin waɗannan ba sa gudan abin hannunsu su buƙatar su aljanna. Wannan sadaka ai ba wani abu ba ne, kawai mu ce Allah ya mishi albarka. Ni kayan ne suna ban tsoro Malam Tanimu. Wannan ko a gidan mai gari ai sai haka. Ina wannan ba komai ba ne. Naka iya yin abin da ya fi haka ga marayu. saboda aljanna nake nema zan yi komai ga marayu baba kin ji ko ku yi masa godiya Allah ya saka da alkhairi ba wannan ba ma in akwai mai wata bukata yi magana kana bukata faɗi abin da kake so ni gajeru ni karamin da babana ko jarar da na mahaifi bayan kwana biyu wani wasa Allah sarki Allah bai kaga yaro yaro kankani ƙanƙanan yaro shi ma ya samu rashin uba don allah in ka tafi inda an ga mahaifin shi a dawo mashi wallahi garin nan kowa ya san malam musa yana son wasa da yara ƙanana ba ma yaran shi ba ƴaƴan makwabta ko su suna kewar rashin shi don allah a taimaka mana kaji bari in ce in raka shi kun ji ko allah ya albarka sai na komo wannan kuka da kake ya yawa ni wallahi duniya ban taba ganin mutum mai tausayin maraya irin ka alhaji kai hakuri idan kana kukan nema alhaji sai ka saka ni talimu na suna ban tausayi ne. na tausaya wa rayuwar da suke ciki abin tausayi ne alhaji amma kuma in aka yi sa'a sai ka ga uban nasu ya dawo tun da ba a gagawa shi ba har yanzu ba a da tabbacin ya mutu ko bai mutu ba tanimu na na so a nemi fili a garin nan a nemi shehu fili fili eh ina so zan yi musu gini zan gina musu gida zuba musu duk abubuwan da ya dace a kamar kabira sannan shi wannan yaron namijin zan dauke shi zan kai shi birni yayi karatu ita kuma lami an sai kayan aurenta da komai da komai ta abin da ta dace sai na fa aka Allah ya saka maka da alheri Allah ya sa babanka ya je hajji ya dawo lafiya duniya babu mutum mutum mahaluki mai tausayi irin naka da duka masu kuɗi haka suke jin tausayi irin naka da an samu sauki talaka da an samu sauki sannan alhaji sai kadai ka sa ni kuka alhaji sannu sannu alhaji sannu sannu alhaji sannu Daga ina kake? Na san ba aiki kake zuwa ba. Babu amfanin tambaya na daga ina nake. Kaga, na gaji fa. Na gaji. Ya kamata a ce yanzu na san halin da kake ciki. Wata ɗaya kenan cif gaba ɗaya ka canja ka zama wani abu daban. Ko murmushi ba ka yi. Ka daina kula ne, ka daina zama muna yin hira. Wanka ma ba yi sai idan ka ga dama. Duba yadda kanka ya dawo, ko aski ba yi, ba abinda da kake yanzu daga tunani sai zubar da hawaye. Ba zan taɓa canzawa ba Farida. ba na tsammanin zan sace koma kamar yadda kika san na ada saboda irin masifar da na je na jefa kaina a ciki rayuwar ma ta ishe ni duk wani abu na dukiya da kika sani na tsani ta ba na so na kuma tsoron zuwa lahira saboda fargabar abin da zan je in tarar a can ba za ki taɓa jin daɗin zama tare da ni ba babu yadda za a yi ki zauna tare da ni ki ji daɗi saboda halin da na jefa kaina saboda masifar da na jefa kaina ni da kaina da ki ci gaba da zama da ni a gidan nan a cikin kunci mafi alkhairi tsakanina da ke ne in sauƙaƙe miki ki tafi gidan ku na sake ki ka sake ni ko dai ka fara taɓin hankali ne ko ka yi hauka ne da hankali na farida amma da zama da ni gara zama da mahaukaci ki je kawai na sake ki daure ka daure ka gaya min me yake damun ka kafin in bar gidan nan wataƙila zan san yadda zan yi babu abin da zaki iya idan ma kika ji abin da ya faru tsanata zaki kawai ki je na sake ki kawai tafi gidanku na sake ki a to idan na tafi dawa za ka ci gaba da rayuwa a cikin gidan nan baka da yan uwa na kusa ki je kawai karki damu da ni wanda duk yake nuna damuwa a kaina to ta yi wa Allah ya fushi da shi ki je gidanku kawai farida ki je kawai na sake ki ki je ki je ki je kawai ki tafi kawai ki tafi kawai ki je kawai ki tafi kawai ki tafi kawai ki je kawai na sake ki farida gashi nan sai ku duba sauran ɗakuna da bayan gidan da komai da komai idan akwai abin da bai sai a canza yanzu kai alhaji ka baro mu da gidan laka ka kawo mu ka tafaran gida irin wannan ka ce mu zauna gaskiya ba za mu zauna ba a'a idan ke kai haka ai kama kin mai da hannun kyauta ba yake na faɗa miki mutumin na alheri ya kawo miki kuma abin da nake so ke gane baki fara ganin komai ba na alheri lami lami ga ta nan kayan ta na aure ya sai kaya masu yawa irin na ƙasashen waje idan kika gani dole kice mashi cansa kaga ta nemo wallahi tallahi ba za mu zauna a wannan gidan ba alhaji ka gaya min tsakaninka da Allah menene dalilin wannan hidima da kake mana wallahi babu wani abu banda tausayi da kuke bani tausayin ku nake ji dan mu kadai ne marayu a garin nan kwarai kuwa ai na ga maki tun zuwan shi na farko mutumin nan ya zo ne ya taimaki marayu kai ta nemo kai faɗan garin nan ne ka san marayun da suke garin nan ga gidan barau ga gidan malam abu mai ice kuma duk suna da marayu halima ai kun fi su zama abin tausayi shi yasa yake tausaya maku kai malam ta nemo akwai tausaya wanda ya tauce ya kawo mana kuɗi ga kayan abinci sannan ya kawo maka tafarin gida irin wannan kai malam ta nemo kai alhaji ka gaya min tsakaninka da Allah ba ka da niyyar wata cutarwa da kake da niyyar yi mana domin ko mutanen birni ba abin yadda bane ko kaɗan wallahi bani da wani niyya da ya wuce da in taimaka mu ken jago wa alaikum yau ba na yi sa'a ma duk nan malam tanimu da kai da babban nan ka zo me gani na san ganin yan gulma ne suka kai magana fada garin aina ga maka hidima da kake yi dole 'yan sa ido su sa ido ran mai gari fa ya ɓaci ka hanzarta ka taso kai da bakon nan ku zo kaga kai bako kada ka gana shigo gidan nan kai tsaye gida ne na dan uwana kai Allah ka tsine ma 'yan sa ido dan sa ido dan sa ido ƙara ya mutu mu je Tanimu ban ji daɗin abin da kai ba. Kenan yanzu zai yi wa haɗa kai da kai a cuci garin nan ko kuma a kaman hari. Ni a bakon alheri ne ranka daɗe ba bakon shari ba kuma musulmi ne. to so tari da dama ake zuwa ake kawo mun tsegumin cewa an ganka da shi ya zo daga birni kun je gidan malam musa ya ɗauki kuɗi da kayan abinci ya ba iyalin malam musa amma ban taɓa yin magana ba saboda ni ba jahili ba ina gudanar da mulki na ne akan doron shari'a da addini Allah subhanahu wata'ala yau wa muminai umarni a cikin suratu ta nemo? muminai aka ce muminai muminai muminai gaggawa zartar da hukunci a cikin dukkanin labarin da aka zo musu da shi sai sun yi bincike don kada a cutar da wanda yake da gaskiya daga ƙarshe a koma na dama shi yasa duk tsegumin da aka zo min da shi ban kula da shi ba ya gina musu tangame mai gida a garin nan wanda babu kamarsa haka yake to idan ba ku sani ba halima ta zo ta same ni ta ce ita fa habibu halima aka ce halima to to ta zo ta same ni ta ce ita fa a tsorace ke da wannan mutum a tsorace take da irin dukkanin abin da yake yi musu ba dangin iya babu na baba wallahi ranka daɗe mutumin nan ba anan ya fara ba bakon alheri ne na faɗa maka shi ɗabi'arsa duk inda ya ji maraya ya ta ya taimake shi bai zo da niyyar ya kware ta ba kai malam ta nimu ka mai da hankalinka ka san inda hake ba mu san yawo da mai gari Allah shi kara maka lafiya Allah ya taimake bawan Allah ina son zan yi magana da magana kuma mai muhimmanci ce ah, amma ina son dan Allah ka tabbatar duk abin da zai fito daga bakinka gaskiya ne karka min ƙarya insha Allah duk abin da zan faɗa maka zan faɗa maka gaskiya ne tsakani na da Allah to mutanen fada da Allah ɗan ɗaga mana kafa zan yi hira da wannan bakon nan me ya faru ka tashi ka je zan yi magana da shi to Allah shi ƙara maka lafiya bawan allah ni ban ɗauki kaina komai ba ni mutum ne kamar kai kuma kowa ma mutum ne kamar kai face tsoron allah ne yake bambance mutum da mutum a wajensa masha Allah malam yazid ne to malam yazid ina son ka dubi girman Allah ka gaya min gaskiyar abin da zan tambaye ka ka gaya min dalilin abin da isa ka shigo cikin gari na da kuma dalilin abin da isa kake yi wa waɗannan mutane dukkanin abubuwan da ka musu zan gaya maka tsakani da Allah amma ina roƙonka da ka rufa min asiri don girman Allah. Ka yi wani babban al'amari ne wanda kake neman rufin asirinmu? A wani babban al'amari a kaina wanda ba don ka da ilimi na addini da na gani a gurinka ba. ba Babu yadda za in gaya maka komai a kai. To, Malam Yazid, ka faɗi labarinka. Insha Allah, za ka same ni mutum ne mai fahimta. mai kuma afuwa sannan zan taimake ka idan har labarin naka ina da buƙatar taimakona na tabbata daga lokacin da na gama gaya maka labarin nan daga lokacin na tabbata za ka tsani ni za ka ji haushi na za ka yi allah wadai da ni amma tun da na tare gaban karɓar dukkan hukunci to ba zan ji tsoron gaya maka aikin da na aikata yanzu kuna daidai ina ne yawwa to ku ci gaba da bin su kada ku manta ku kunna fitilan motar ku ku rinka sanar da ni duk halin da ake ciki gani nan fitowa yanzu nan Oh. wasu wasu mutane ne suka yi fashi so yara na suna biye da su shi shine nake so in je in taimaka musu kai oh my god please honey ka hakuri yanayin aiki na ne zo da haka da sa'a na san ko na faɗa maka ba za ka ji ba kwarai da gaske saboda na fi ke sanin aiki na ya kamata ku gane cewa kun riga kun kamu babu wani motsi da za ku iya yi domin ku tsere mana a yanzu mun riga mun kama ku saboda haka dukkan ku ku fito daga cikin motar nan ku fito hannayenku a duk wanda ya fito da wani abu a hannun shi duk kankantan shi za mu harbe shi babu wani motsi da za ku iya yi ku tsere mana ku sauka ɗaya bayan ɗaya duk wanda ya wani motsi ku harbe shi ku lura da kyau officers akwai mutum ɗaya a cikin mota bai sauku ba duk wanda ya wani motsi ku harbe shi ku yi kokari mun daɗe muna farautar mutanen nan domin manyan laifukan da suka aikata ciki har da zuwa gidan fama aiji suka yi fashi sun kashe 'yan sanda biyu don haka ba buƙatar makai su kotu za mu harbe su ne cikin sirri mun riga mun gama magana da sifi daga yanzu duk cikin-cikin da za a yi a kansu a tabbatar da an kammala kuma kada a saki kowace media ta samu labarin kamensu da muka yi ballantana abin da muke shirin mai a kansu sai mun kammala komai okay okay sir that's good job dsp Kai. Wansa. Wansa. Kun ba mutanen abinci? Kun ba su abinci sa. So da Allah da ku kula da su da kyau. Okay sa. Idan kuka yi mistake ɗaya daga cikin gudu kun san abin da zai biyo ba. Insha Allah. You have to be very careful with them. Okay sa. Kai ina Luka? Mun yi bukin din shi ya fita. Ranka daidai. Ɗaya daga cikin suspect din nan. turan da aka hau sai ke ta damu akan yana so ya ganka yana da magana da za ku yi kuma ya ce mana magana da za ku yi tana da matukar amfani me yasa tun tana gaya min ba a ranka daidai wato mun dauka kamar sambatu yake cikin irin dimuwan nan yana ta damu shi sa this is not an excuse sorry sir idan maganar da zai yi yana da amfani a cikin binciken da muke fa kawai kun yi shiru kawai kun tsaya redundant sorry na rasa me yasa ba ku da hankali wallahi sorry sir sorry sir kuma ya ce mana yana so ya ganka kai ɗaya ne a ofis ba tare da wani ba ku saka mishi anko ku kawo shi ofis ne ok sir ba mu ankwa labai ko da ba ku kama ni a daren jiya ba na yi alƙawari daga wannan fashin ba zan sake aikata laifi na fashi da makami ba don na alƙawarin zan daina shi har abada wannan maganar ta kamata da amfani laifi ko riga kun aikata laifi ko ka tuba ko baka tuba ba dole hukunci ya hau kanka labai na san hukunci na na san hukuncin hukuncin kisa ne akan mai labai kamar yadda ka sani na sani kun daɗe kuna farauta mu ko ta halin kaka so da manya manyan laifuka da muka aikata a baya ciki har da fashi da makami da muka yi a gidan foma aiji wanda ya sanadiyar mutuwarsa da 'yan sanda guda biyu wanda ba mun yi hakan ne da niyya ba akwai wasu mutanen ne daban 'yan ƙungiyarku ku? Babu yallaɓai, mun mu biyar ne muke na ƙungiyarmu. mu. So babu wani magana kenan mai muhimmanci da kake so mi da kai. Akwai yallaɓai, ka bani minti biyu akwai magana mai muhimmanci. Idan dai bai wuce minti biyu ba zan saurare ka. Ina so ka tsiratar da ni daga kisa. Ba na so na mutu yanzu ban shirya mutuwa ba yallaɓai. Akwai abubuwan da na shirya wa rayuwata. idan na samu ƙarin kwanaki ko da na wata ɗaya ne zan cika burina Allah bai ɗan sandan da ya ce min kana son magana da ni ya yi zargin cewa kana da taɓin hankali na yi mishi musu ba da hankali na Allah bai a hankalci nake maka magana ta da hankali na da hankali na Allah bai yanzu ne ka tabbatar min da cewa baka da hankali <laughs> ba a banza za ka taimake ni ba ina da kuɗi masu tarin yawa a ci idan ka taimaka wajen kashe ni ka kashe mutum da dukiya kai ma za ka yi asara ina da iyali a halin yanzu da nake maka wannan maganar idan ka tsiratar da ni kai ma za ka amfana daga dukiyar da na tara ina mai tabbatar maka ina da kuɗi da ya kai ya haura naira miliyan ɗari a ciki za ka iya samun miliyan hamsin ko sama da haka duk wani yana daga cikin taɓin hankalin ne ko da hankali na an ke maka wannan maganar kuɗin suna na ajiye kamar yadda na gaya maka a keɓaɓɓen guri Tunda na fara fashi tara su ne ba na kashewa ina so sai bayan na tuba kamar yadda na gaya maka in je in more su ne da iyalina na yalla su sauran yan uwan fashin naka fa ba su da komai almubazzarai ne ba mai tanadin komai burinsu su shaye shaye su kwanta a hotel kai menene burin naka a rayuwa ina da buri Allah na shiga fashi da makami da aikata muggan laifi ba da na a ciki ba na shiga yanzu na tara dukiyar da zan taimaki kaina in taimaki yan uwana na ga wulakanci iri-iri sannan abin da ya faru da rayuwata a baya ba na so ya ƙara faruwa da ni har gaban abada ya Allah. ka taimake ni menene ya faru a rayuwar taka da har ka shiga halin allah ya wadai na ga wulaƙanci iri-iri ina da 'yan uwa masu kuɗi amma ba su taimaka mu ba su taimaka iyalina ba su damu da ni ba ba su damu da kowa nawa ba na raɓe su ta suke ba na so na wulaƙanta ba na so in ɗore a haka ba na so in dawo ma a haka balle iyalina da nake tare da ka taimake ni kar ka bari a kashe ni yalla bai Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Oh. Na'am. Ta cikin baba. Ciki ga nan da sauki san da zuwa. Ta dan samu bacci ne? Eh ta samu bacci wallahi. Sannu. Wallahi kaga babu ba abin da ta ce yunwa take ji kuma cikin nan. Hatta ta yi bacci ma bata ci komai ba wallahi. Allah kin ga tunda na fita cikin garin nan na karaɗe na karaɗe duk inda ka ce zan samu wani abu ban samu ba ne ta gagaran ba ta har na gaji na dawo. To me a cikin wannan leda? Kabeji ne na biya ta gurin masu kabeji na tsinto hawan da suka ɗan zubar haka akan hanya. In aka dafa da ɗan gishiri haka dai za a iya ci ko ita ɗin zai ɗan taimaka mata. Mm. To yanzu dai abin da ya kamata ka tashi ka je waje ka samo mata abin da za ta ci kafin sannan don wallahi yunwa take je kuma ba ta ci komai ba. wala abun ne ka ta zuwa gurin mutum yau gobe Wala Isa, salamu alaikum. Wa alaikum salam. Wa ke sallama? Labaran ne, labaran ne malam. Salamu alaikum. Ina labaran lafiya? To malam ina lafiya. Gari an tashi mai lafiya abinda yasa a cikin sa a gidan ma babu barantana mara lafiya. Tun safe ga rana ta yi. To kai malam labaran ai ba abin mai jinya gida. Ya kamata a kai ta asibiti. kokarin da nake ta yi kenan amma kuɗin motar zai fita daga cikin wannan karkara ma ai aiki ne baranta na tsara ban asibiti Allah labaran in don wannan ina da makwabci ne wanda ke da taxi zan taimaka maka gobe idan Allah ya kai mana rai sai mu je da ita asibiti katin ma kyauta ake ba su kyauta eh. to fara bano ne tukunna ma mama isa da Allah da shiga dubu yau da Allah nagode dan hanzarta Assalamu alaikum. Amin alaikum salam. Mala, shin kai da wani jiya bakin garka kuna ta magana? Malam labarin na ya zo dan taimaka mai da dan abin da zai cike san mara lahiya gare shi. malam ni na gaji da wanga abu kadiba ɗazu tun da su sai da sun ka taho wai ko na wankin baki ba su da cikin gida na an shi buta su na cika musu yanzu kuma mi suka so ko na ke ko ya kamata mu gode ma Allah tunda ana ganin muna dan wani abu da wani ka nema don mu taimaka mishi in mm, to in ka ci haka nan kuma na yadda amma dai ai abun yayi yawa shege da haka ni dai za a dan taimaka musu wallahi abun yayi yawa to dai amma dai gaskiya eh. hmm, ni bari in ta in ɗebo shi ka gama in ƙara Malamu. Sanda zuwa. Cikin ga yanan dai. Tashi tashi ta. Tashi baba. Sannu. Sannu. Sannu baba. Bata. Karbi karbi wajen. Sannu. Sannu. Sannu Isa ya ce eh, gobe Allah ya kai mu zai zo da mota za mu je asibitin Allah yadda mhm, karbi ya haƙuri karbi karbi sani sani an dago kwanan mana eh biki ba ta ki biki ba ta ba gashi a'a sannu ba ta karbi karbi karbi karbi ta sannu sannu sannu ne yan uwan zulayen Mudi? Eh mu ne. Za ku je can za ku ɗau hoto wato scanning. Karɓa mana. Ai ba tsada, dubu ɗaya da ɗari biyu ne. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Tada hankalinka. Dama na yi niyyar zan taimaka maka. To. Don haka ga ma dubu ɗaya da ɗari biyar. Na gode, na gode, madalla. matuƙar sakaci kan lalurar wannan matar ba kawo ta asibiti ba sai da kuka tabbatar ulsa ta ci karfanta har ta taɓa hanjinta sa'annan kuma hanta ta lalace hanta likita inna lillahi wa inna ilaihi likita ba ni da ko da zan iya kata asibiti ne ba ta da kowa sai ni ba ni da kowa sai ita likita sai yan uwa wanda ba su damu da yan uwansu ba lai sauki yanzu likita me abin yi dan Allah ka kwantar da hankalinka ciwo ba yana nufin mutuwa ba ne yanzu mun ba ta gado mun rubuta magani da ƙarin jini da za a yi mata yanzu za ka je ka biya kuɗi a reception likita hannawa ni ban san me za ka biya ba za ka je reception a can za su yi maka bayani so ka je da wannan domin idan aka kai aka ƙara wani lokaci ba a yi wannan aikin ba komai zai iya faruwa ita hanta ba a ba da kai hanzari ka je na gaya maka dubu ashirin da biyar dubu ashirin ina zan samu wannan kuɗin dubu ashirin da biyar wow ita ko yana dubu biyar wani taɓa kyata ta kaina ba sai zan dubu ashirin da biyar ba na son rasa mahaifiyata akan wani dalilin wallahi to me zai hana ka je wurin kawun kamalin dabo idan ya ji halin da babu take ciki ya zama dole ya taimaka maka idan kuma shi bai taimaka maka ba sai ka je gurin abokin wasan malam sabo ya zama dole ya taimaka maka hawa uke nan mutanen da suke ganin cewa idan ka kusance su kamar zaka shafa musu talauci ina kai ina bibiya inda suke gani suke fa kawai idan ka tunkare su kawai ta tsiya ta zo gare su ya za ka yi dole ka je ka tashi ka je ka same shi ka masa magana daga zuwa ma asibitin nan zuwa yanzu su manta hudu ya zama dole ka tashi ka je ka gaya masa ya taimaka maka Salamu alaikum. Ha? Labaran? Labaran? Hau. Dama kai ne ka aika ana kira na? Wallahi ai wata muhimmiyar magana nake so mi. Ko a gidanku ne yake shiga ciki ka dan a waje? Ai idan muka da muka dan tattauna nan abin zai fi ne wallahi tallahi. To, in ce da lafiya. To, wallahi yanzu ma abin da ya kawo ni kenan. Wato an je an yi gwaje-gwaje an gano dai cewa olsa rashin cin abincin nan da wannan cuta ta olsa da ya janyo ya taba hanjinta kai hatta hantar ta ma ya taba. kuma an kai gargarar da yanzu ana neman kuɗi naira na gugan naira har naira dubu ashirin da nawa dubu ashirin da biyar lallai zalai ta ci kuɗi yanzu eh, ce bara in zo in gaya maka don na san dai banda ma ɗan uwantaka ma kuma taimaka ma dai ga dai lada dai <laughs> to yanzu na sanin da kai yanzu naira dubu ashirin da biyar yanzu a zamanin nan dubu ɗaya ma ina ka samu ta balanta na dubu ashirin da biyar. ai wato in ka duba kawo za ka cewa matan yar <clears throat> uwa ce a wurin ka ban kuma ga taimakon masu ko ashirin ɗin aka samu in ma sha biyar aka samu to sai a ganganta abun a yi <laughs> abin ne da wallahi ba a cewa komai. ka yi haƙuri labaran saboda abubuwan ne ka san sun riga wallahi da kaga an shirke wannan kai mana ana ba kana asa ana ba kudi kana abu ka sai ka ce ina gaishe da Allah al'amura ne suka dan dagule mun a kawo na ga dai wato yanayin mata ne yar uwarka ce fa yar uwa ce fa a gurinka ba amma 200. a kare na ne ba ba ba abu ta a ba kuma ka san yadda aka samu 200 ne kada ka zo neman kuɗi aka baka 200 ba za ka abin nan ba ha ni yanzu ka nurse nurse ah ya aka yi lafiya nurse dan Allah taimaka mana taimakon me zan muku tun safe aka ba da takardar magungunan, amma kun kasa saya ko leda daya ta yaya za a yi na taimake ku wanda zai mu ya tafiye ne mu don Allah ki taimaka a shi kenan ba abin da zan iya taimaka sannu ba mu don Allah nos sannu ba in Allah yadda zai dawo baba la ilaha illallah muhammad rasulullah sallallahu alaihi wasallam sannu ba Thank oh, you.